Mai sauraro barka da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan Radio France International RFI shirin da a kowace juma'a ke ba ku damar tsokaci korafi ko ma yabawa kan wani lamari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu kuma shirin zai fara da sauraron ra'ayin malami na farko. Suna na yi nisa tanko daga Bani in baka a karamar hukuma a gwara a cikin jihar Niger. To hakikanin gaskiya a yau don kara bayyana ra'ayina dangane da sakon da na tura zuwa ga hukumomin karamar hukuma kanji to har da yau ina kokarin in sake mika wannan sake mika wannan sako ga gononinmu musamman gonan mu na Abubakar Sani Bello da Atiku ba gudu don Allah da annabi yana da kyau a ce sun tashi tsaye su ma sun koma baki ga wannan kuka da talakawa suke nikawa mahukunta waɗanda ke kula da harkan dam na kanzi To ne gaskiya eh, wannan amfanin gona na shinkafa da muke gani a halin yanzu da aka ce ruwa ma mai gona gonaki to hakikanin gaskiya kukan da ake na batun magana abinci to wallahi wallahi sai in ce shiri aka yi domin abin da muka gani Shi ne wallahi talaka ba su da abin da za su ci na yau ba su da abin da za su ci na gobe idan wannan ruwa ya zai mamaye wannan gonaki to wallahi wahalhalu da sauransu to take wace wani ma musamman za a same shi hawan jini zai kama shi ne karshen ta ma a rasa rayuka masu yawa a jihar Niger jihar Kebbi yana da kyau su sa baki wallahi wannan abin ya kai mana ko'ina yana da kyau su sa baki a jaye mana wannan ruwa ko da na kwanaki sati uku ne Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Um, zan yi amfani da wannan dama ta yau Juma'a in ɗan yi tsokaci da abin da yake faruwa a arewa maso gabacin Najeriya, kamar ɓangaren Maiduguri kenan. Dubo da yadda aka dawo da wa'annan fashe-fashen bama-bamai da ƙunar baƙin wake. To gaskiya wannan abu mu 'yan arewa wannan abu dole ne ya tayar muna da hankali. dubo da cewa lokacin da shugaba Muhammadu Buhari Allah bai ɗauro masa lalura na ciwo ba mun ga abin da yake faruwa dakarun sojojin Najeriya sun dage dage damtse da yaƙi da wayannan yan Boko Haram amma duk tun lokacin da aka ce Allah ya ɗaura ma wannan bawa, Allah lalurar. sai muka ga cewa wayannan abubuwa suna son su dawo to gaskiya ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga rundunar sojin Najeriya bara mu ce ba sa yin iyakar yinsu ba suna yin iyakar yinsu. duk da cewa mun ga wani koke da sojoji suke yi na cewa ba a biyan su albashi kamar wani faifan bidiyo da muka gani an saki a intanet ruwa na dukan mahallinsu da sauransu da kuma rashin canza musu muhalli tsawon shekara biyu to gaskiya ya kamata rundunar sojan najeriya su taimaka ma wayannan sojoji domin a dawo a yaki wayannan mutane kamar yadda muka gani a can baya gaskiya tsakani da allah wannan abu ya fara ta mana da hankali tsakani da allah ya kamata sojojin najeriya su dage kamar yadda suka yi a baya lokacin da shugaban kasa yana kasan nan kuma ya ba su umarni Allah ka ba shugaba Muhammadu Buhari lafiya ka dawo mana da shi lafiya na gode Radio France International Bala Yaro daga nan ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Yusuf Babanga mai Trader Ringin daga jihar jiga Najeriya. To zan yi amfani da wannan dama in kira ga ainihin wato mahukuntan Ringin da masarautar Ringin da jami'an tsaro na ciki da na waje ya kamata a ce a ɗau matakin abubuwan da suke faruwa na baɗala a ƙaramar hukumar ringin ba dan komai ba in kana da kyakkyawan babur a kama ka a yanka a sace babur ɗin in faɗa ya haɗa ku da 'yan kwaya su kama ka su yanka ka su barka a wannan guri ga sace-sace ga yawan faɗe ga yawan ainihin homo don haka in ke amfani da wannan dama in kira ga masarautar ringin da jami'an tsaro da 'yan bijilanci da masu unzani da dukkanin masu faɗa a karamar hukumar ringin yana da kyau a ce a ɗau matakin dakile waɗannan munanan abubuwan da suke faruwa a karamar hukumar ringin ba a zuba ido abubuwa suna faruwa ba a ɗaukan mataki ba mai magana yusuf baban jami da ringin daga jihar jigan najeriya sashen hausa na faransa tashi lafiya na gode lambu mai asina daga karofi a lafiyar jihar nasarawa to ainihin mika ma ainihin gaisuwa na da shugaba Muhammadu Buhari Allah Ubangiji ba shi lafiya ya dawo Najeriya ya sauke ainihin alƙawuran da ya ma ainihin talakawa. Bayan haka na akwai makabarta da yake karo shi a lafiyar jihar Nasarawa ina roƙon masu hali su taimaka saboda girman zaki a katange mana wannan makabarta a kowane shekara ruwa na shiga yana fitar da jama'a su ke kwanciya a wannan ƙasa. Allah Ubangiji kawo mana mai katange mana wannan makabarta na gode rediyo Faransa International ku tashi lafiya mai magana mai lambu mai Arsenal daga karoki a lafiyar jihar nasarawa sai an ji ku. magana habibu magajin ratun zanen lafiyan bari bari mataimakin shugaban kungiyar mai nasara na jihar nasarawa to da farko zan kaya mataimakin shugaban kasa murnan gani da yaji ya gani shugaban kasa da fatan kuma allah ya kara mu shugaban kasa lafiya allah kuma ya dawo da shi gida lafiya mu kuma rediyo faransa muna gode muku da kuna ba mu dama mu ba da ra'ayinmu to muna roƙon 'yan Najeriya su taya mu da addu'a Allah ya ba shugaba lafiya ya dawo ya tsora daga handa ya fara. Ku tashi lafiya Radio Faransa mai magana Habibu Magajin Rasin Zanen Lafiyan Bari Bari Mataimakin Shugaban Kungiyar Muryar Nasara na Jihar Nasarawa. Sunana manar mai markaɗe daga anguwar ɗan Marke Jibiyar Local gannan. To yau zan jaddada godiya ta ga mai martaba hakimin bibiya Alhaji Muhammad Rabi'u dangane da naɗa abokina da ya a matsayin sarkin gwanjan jiziya wato alhaji ibrahim tabake mai gwanjo unguwar gabas bataka yana addu'a allah ubangiji ya ƙara ja zamanin masarautar karamar hukumar jibiya shi kuma da aka naɗa allah ubangiji ya bashi dama ya kuma yi adalci a cikin al'umma wannan shine ra'ayina na gode rezo faransa a tashi lafiya sunana mannar mai markaɗe unguwar dan markaji da lokal kenan. sunana dai umar ofisa unguwa akulayi mai fata kuma dan kungiyar nan ta ajinin juna da kanan jihar kanan najeriya wato kanan dabu to gaskiya ne yau za mu faɗi ra'ayi kan mu a inda faransa take ba mu dama dama faɗin ra'ayin to ni yau ra'ayi na abin da ke tuwa ƙwarya wato to hanyar mu ta tashi daga wato filin kashi zuwa tsaniyar mashaya zuwa tashar unguwa uku ta ɗauki hanyar zariyar to wannan alhamdulillah wannan tuwa ƙwarya na ya riga ya zo matsala sakamakon dan majalisa na wato habu zakari da wanda ya kawo karshen wannan dambarwar da muke ciki na wannan kamfa ta wannan hanya ta filin kasu alhamdulillah muna yau godiya muna allah godiya gaskiya ba abu ne za mu cewa da wannan abu zakari shi sai dai masa godiya Allah ya saka masa alheri kuma auren da zai a wannan sati Allah ya ba shi zaman lafiya da shi da amaryarsa muna yau godiya faransa azima bashir ina muke fatan alheri umar ofisa ne unguwa ofula ne fata Allah ya saka alheri faransa Kada dai ku shafa shirin ra'ayoyin ko masu sauraro kuke ji daga nan Radio France International RFI. Inda a yau shirin ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan wani lamari da ke cin ku tuwo a ƙwarya yanzu kuma shirin zai ɗora da ra'ayin malami na gaba. Sunana Umar baban ya sabon gida, ƙaramar hukumar kasan Hausa jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Alhamdulillah yau Juma'a zan yi kira ne ga wasu 'yan siyasar mu na jihar Jigawa gaba cikin ya kamata 'yan siyasar mu sani da cewa ku mun zaɓe su ne ba don komai ba sai su aiki su kuma taimakawa talakawan da suka zo suka nemi kuɗiyarsu a lokacin neman zaɓe ba don komai ba dan irin alkawarin da suka ɗauka mana ba cika mana a duba wannan hanya tamu wacce ta taso daga nan take zuwa cikin garin sabon gidan zuwa wasu sassa na yankunan wallahi tallahi da faki. ɗaya hanyoyin nan namu ba su da kyau dalilin haka ma da manar da muka wato da muka samu a nan yankin. wallahi gaba daya ya sa wasu mutanen mu suna yawan faduwa kuma haka zalika muna yawan cin haushi rashin wannan hanya ta mu da aka dau alkawari har yanzu ko ba ta ba dan haka ina kira ga al'umma da su taimaka mana na gode rediyo faran suna na umar baban yaya sabon gida karmar hukumar ta hausa ta jigawa tarayyar najeriya Ya magana musa na talibu hanki karamar hukumar kafur a jihar katsina ina kiran ku daga birnin tarayya abuja To alhamdulillah Radio Faransa kasancewa yau Juma'a rana ce da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan dukkanin abun da ya shige mana duhu. To alhamdulillah yau zan leka zan leka jiha ta ta Katsina ne game da ake gudanar mana da shugabanci a jihar nan tamu ta Katsina. To alhamdulillah a zahirin gaskiya mu al'ummar jihar Katsina musamman ma Katsina ta kudu. A zahirin gaskiya mu fa har yanzu wannan gwamnati ta Aminu Bello Masari a zahirin gaskiya mu an dade ana ce mana za mu gani a ƙasa za mu gani a ƙasa amma har yanzu ba mu gani a ƙasa ba don haka mu a zahirin gaskiya mun san al'ummar jihar katsina mazo kudancin katsina mun taka rawa domin ganin wannan gwamnati aminu bello masar ta kai ga ci amma kuma abin kacce sai gashi wannan gwamnati aminu bello masari ta yi baya da mu don haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar katsina ya kamata ya waiwayi dukkanin yankin jihar katsina ba wai ya tsaya ya ma jihar ya cikin kazin katsina aiki ba a zahirin gaskiya mu al'ummar jihar katsina musamman mutanen karkara muna buƙatar a shigo cikin karkara domin a karkara gaskiya akwai matsaloli in kawai wayi makarantun firamare da ke ƙauyuka musamman gari na mahangi abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka muna kira ga mai girma gwamna ya gaggauta shiga ƙauyuka lungu da sako na cikin jihar Katsina idan yana buƙatar ya kai ga nagode rediyo Faransa mai albarka Suna magana da shugaban kungiyar mabuga waya na jihar Jigawa. Ta yau Juma'a zan yi amfani da wannan dama ina fatan ainihin wato ziyarar da Osubajo kaiwa Muhammadu Buhari a aiwa mutane ainihin cikakken bayanin abin da suka tattauna kuma Allah sa abin da aka tattauna ya zama alheri ga al'ummar Najeriya. Bayan haka ina fatan wannan hukunci da kotu ta yanke koli game da shari'ar madu shari'ar da shi da makarfi to Allah sa a sasanta a zo a ci gaba da gina wannan jam'iyya ta PDP muna fatan shi madu shari'ar zai zo ya bi wannan tafiya domin a haɗa a gina wannan jam'iyya ta PDP yi nasara a ainihin wannan al'amarin na tafiya da ake bayan haka ina jajantawa al'ummar ringin game da ainihin wato kifto da wasu shaye-shaye suke wa wani matashi muna fatan masarautar ringin da dukkanin jami'an tsaro na ainihin farin kaya da na ciki za su ɗau mataki akan abubuwan da suke faruwa a karamar hukumar ringin na yawan kisa da sace-sace da faɗe da sauran abubuwa. Duk na Radio France International. mai magana bashir tela ne da ganin lafiyan bari bari ta kace da na kungiyar mai nasara to ina son amfani da wannan daman ne da yake juma'a kofa buɗe take jinjinawa yan yan mazaban sanata na ni da mai layo ko kuma in ce kurin da yan mazaban shi suke yi na dawo da shi gida a gaskiya haka yana da kyau kwarai da gaske tunda a najeriya dai ba taba dawo da wani dan majalisa na na gida ba to yana da kyau kuma su kuma waɗannan yan abin na zaɓe kungiyar abin na INEC yana da kyau ta jajirce wajen ganin cewa an bi umarnin kotu na gode da gana bashir tela da daga lafiyan bari bari da kasar da na kungiyar mara nasara na gode a tashi lafiya. Salamu alaikum Radio Faransa International suna na Ya'u Adamu Bulkasuwa daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau ina so ne ya amfani da wannan dama ne wajen kira ga ainihin al'ummar Najeriya baki daya. Da mu tsaya mu zaɓi cancanta a lokacin da ainihin wato zaɓe ya karato mu. Domin gaskiya mun zo muna da na sanin zaɓen sak da muka yi musamman mu a nan jihar Bauchi. Da fatan 'yan uwana 'yan Najeriya za mu kula domin mu kauce wa zaben ainihin wato gura gurbin 'yan siyasa masu ainihin yaudarar mu da magana ba sa ma na gode Radio Faransa International suna na Prince Adamu Bulkasuwa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. kada sarkin hore ina kiran ku daga garin girabshi wa muku local government kenan jihar abin da ke simintuwa kwarya a wannan baya wuce rashin dai mutane da ke ga yanzu ana kwatan wayoyi a wannan lokaci na zamani gaskiya wani abin ya takaita a duk nahiyar da kai saboda yanzu kowa ya zama yana da iya rike waya a hannunsa wannan abu da yake wakana a irin wannan lokaci gaskiya abu ne da ya kamata hukumomi da mu da yan uwanmu ya kamata mu tsara irin wani abu mai hankali da irin wani abu da ke faruwa a wannan lokaci na kwacin waya to wannan abin da ke cimin tuwa ya kamata duk da zaka je ko zaka tafiya ka san yadda zaka ka fito da abun hannunka ka san yadda zaka boye shi kuma mu guji hawa abun hawa muna fito da wayoyi saboda irin wannan wannan abin yana jawo hankalin bata gari don su jawo hankalin su zai mana kwatan irin wannan wayoyi wannan abu ne da ya kamata a ce komai sun kara duba momin da su wannan din abin da ke cimin tuwa kwarya a wannan na Nade Yakubu Lissi karamar hukumar Katsina daga nan jihar Katsina na muku fata alheri Faransa kuma a tashi lafiya. na dan asaba mai fata ya wuri daga nan jihar ke Yau ina so in saukaci dangane da nasarar da bangaren makarfi ta samu akan Madu Sharif. A to gaskiya ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga 'ya'yan jam'iyyar PDP na kasa baki daya da su san cewa nasarar da makarfi ya samu ba ita zai sa a ci zaɓe a shekara ta tara ba domin mu 'yan najeriya mu za mu je mu jefa ƙuri'a nan ku sani halin da najeriya take gaba ɗayanta ya'yan jam'iyyar pdp suka jefa mu ciki na farko a najeriya kasa ce wadda ke da karfin tattalin arziki a afirka gaba daya amma saboda rashin fita da pdp ta ma kasan ga ban mulki sai da ta ɗai In Najeriya gaba daya har sannan idan muka dubi halin da Najeriya take ciki na sabocin su da rashin iya mulki sun shagaltu wurin wadaka da dukiyar talakawa suka bari ana kashe bayan Allah babu gaida babu dalili saboda ba 'ya'yan su ake kashewa ba to ina tabbata musu in dai za a yi zaɓe tsakani da Allah har yau har gobe muna nan za mu mara ma gwamnatin Buhari baya yaddan Allah kowa zai shugabanci PDP a Najeriya insha Allah PDP ba za ta kada APC ba a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2019. don Madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin wanda ya sarrafa mana sauti. Hassan Alhassan Sulaja sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mahaɗa a wani karan.